بسم الله الرحمن ni da mun dace mahaifinki yana kokarin taimakawa rayuwar wani yana kuma kokarin rusuta wani ya yake tunanin cewa zan ci gaba da rayuwa ba tare da ki ba saboda na riga na saba da ki da kuma irin shakuwar da na yi da ki idan har kina so ki min adalci to ki je ki sanar da mahaifin cewa kina da naki zaɓin. Ni da ke, ni da ke. Mahaifina ya mun komai a rayuwa tun ina ƴan ƙanƙanuwa ta har na kai wannan shekarun yana bani dama ta. Kana ganin na mishi adalci idan na bijire ma zaɓinsa? Yanzu kina so ki ce min kina ji kina gani za a raba mu kuma ki kasa yin komai? ko a yanzu na je na samu mahaifina na ce mishi ga zaɓi na zai bani wanda nake so na aura amma gaskiya ba zan iya ba domin ina gudun abu ɗaya menene wannan mahaifiyata ta bar mahaifina ta bi son zuciyarta a lokacin da bai zato ba kana tunanin yanzu idan ni ma na bi son zuciyata na bijire mishi ba zai sake yadda da mata ba zai ɗauka duka mata haka suke ashe dama haka kike haka kike kika sani amshi soyayyar ki ko da yake laifi na ne laifi na ne da na amshi soyayyar wadda ta ni komai a rayuwa amma babu komai zan tafi zan bar ki zan bar rayuwar ki zan koma can wani wuri in ci gaba da rayuwata har Allah ya sa in warke cutar da ke zamuna a cikin zuciyata Abbas ban so rabuwar mu ta kasance a haka ba. karkace na ci amanar ka Abbas. Na gode. Abbas! Abbas! ki zai sa in sha wuya. Allah ya bani ke, na cika buri na zuciya. Ruwan idanuwa na. waye zai sa su kwanciya ina da damuwa amma na bar wa zuciya ina da damuwa amma na bar wa zuciya ruwan na, waye zai sa su kwanciya Kam shi bare. Abbas. Me faru? sanda fitarat kamar na gajiya ya gida daman na ce ka zo ne domin in haɗa ku kai da ita in muku magana zan ci gaba da sa muku albarka har in kuma ga ubangijina bisa biyayya da kuke mun kai da 'yata ai alhajin aini da godiya saboda irin abubuwan da kake mun ko iyana da suka haife ni iya abin da za su yi kenan na gode sosai alasaka da alkhairi kamar ka damu ka cancanci yi ma duk abubuwan da ka gana maka saboda mahaifinka mutumin kirki ne yana da gaskiya da rukun amana abba ni ma ina godiya sai dai akwai wata 'yan alfarma da nake nema a wurin ka in zan samu faɗi ko mece ce ashirin nake na miki ita abba ina so ka ba mu dama ta zo na haba haba farin cikin rayuwata ai duk abinda kike so in miki da gudu zan miki irin biyayyar da kika yi mu da kuma an san zaɓin da na yi miki bikin mun gaddama ba ai tuni na yafe mahaifiyarki a zuciyata ba don tana gidan wani ba da na yi ƙoƙarin dawo da ita domin ta ga bikinki a cikin gidan nan na gode abba allah ya saka maka da alkhairinsa amin amin na gode kamar zan so in sanar da kai cewar na sa ranar biki ran asabar mai zuwa kuma ka yi ƙoƙarin tara abokananka duk shirye-shiryen da za ku yi ta da hall ɗin da za ku yi biki mana na bukatar komai duk wani shirye-shirye na riga na kammala na gode allah miki albarka um, no problem kamar kamar ga amana na baka taɓa ta daidai yake da taba ni a duniyan nan faranta mata rai daidai yake da faranta min rai a duniya don mai son gabacin raina ya ba min ita don mai son garin farin ciki na ya kyautata mata Alright. Abbas tashi mu tafi studio mana. bashi zan je studio ba, ka bar kawai na gida. ba zai yiwu ba ka tashi mu tafi studio abbas ina so ka san cewa wannan abin da ya faru da kai ba shi ne ƙarshen rayuwanka ba bare ka ce ka rasa yadda za ka yi ba shi ko na je studio babu abin da zan riga yi sai tunani ni kuma ba na so in je ina tunani mutane su fahimci halin da nake ciki ka ban da kawai don Allah to ai kuwa idan ka tashi ka tafi studio din shine zaka samu abin da zai ɗebe maka kewa ba za ka yi tunani akan abin da ya faru ba idan kuma ka zauna a gida you will continue to have a downfall spirit kuma zai cutar da kai ka gane dan Allah dan annabi ka kyale ni bashi ba zan je studio ba gaskiya ni ba zan iya kyale ka ba mutane da yawa ina so kasancewa sukan samu kansu ne a cikin halin kakanika ya kasancewar idan wani abu ya same su da suke bukatan taimakon mutane sai mutane su juya musu baya ba zan taɓa bari haka ya faru da kai ba saboda haka you have to be on your feet right about now ku tafi studio kai ma ne wallahi Mr. Loverman ka kama mutum wallahi kama ne Mr. Loverman kene ne Mr. Loverman Insha Allah za mu tabbatar da cewa wai ka samu abin da kake so na gode sosai don wanda ya kawo nan ya tabbatar min da cewa duk garin nan ba wanda ya kai ku irin tsara duk abubuwan da ake a wurin biki na gode sosai gashi na gode da wannan yawwa bashir kaɗan ya rage fa ku yi latti yau me ya faru ne wallahi muna ta samun traffic hold up ne a hanya mm, mm. ok wannan shine kamar wanda za mu je mu yi bikin baikonsa ranar asabar kuma kai za ka je kai ba komai insha Allah to ni zan koma ko na gode bari na kaka okay to shikenan wala yau wannan da katin ka tabbata cewa wai kare da musu waka ni saki ba da ina zuwa na gode bayan muna ba ku hakuri kasancewa ba mu fara wannan event da wuri ba to bakon da aka daɗe ana jira ina mai tabbatar muku da cewa yana tare da mu a wurin wannan biki ba wani nake nufi ba illa mashahurin mawaƙin nan wanda ya daɗe yana sanyaya zuciyar masoya da matasa da sassanyen sautin muryarsa. ya zo ne kuma takanas ta Kano daga shahararren studio din nan da ake kira Winners Studio. Ladies and gentlemen, mu tafi hannunmu yayin da nake gabatar mana da Abbas Sa'id. Na'am, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani ikon zuwa wannan wuri domin in nishadantar da ku. Sannan ina yi wa ango da amarya murnar wannan aure. Duk da dai cewa wannan aure yana da ɗimbin tarihi a tattare da ni kaina. Don haka, zan yi muku waka mai kwantar da zuciya. Sannan zan ba ku labarin wani abu da ya taɓa faruwa da ni. Sai dai ina fatan za ku yi haƙuri da halin da zan jefa ku a ciki. alaikum salam um, kun kai ta eh mun kai Okay. okay <coughs> jikin nata ne ta ƙara shi? eh muna tare da ita a falo na ɗan ɗauko mata abu dawowar da zan yi sai na ka tana tsaye jiri na ɗaukan ta shine na tarbota ok um, <clears throat> nurse abin da nake so yanzu shine na so ki ɗauki bp ɗinta kin ji ko sannan kuma <clears throat> akwai medication da muka dinga bata last time zan sake rubuta muku uh, list ɗin magunguna sai a siyo mata eh um, me sunan ki ma sunana zan zainab da waye kamata in magana ya kanta ka yi magana da ni dokta don babu kowa a yanzu sai dai a zahirin gaskiya tana buƙatar na farko dai ta riga huta na biyu kuma a riga kula da ita ana sa mata ido sannan kuma idan da hali a samu hanya da za a riga ɗebe mata kewa ta daina yawan tunani insha Allah za a yi ƙoƙari to um, ba wani babbar zan yi magana da shi akwai mana sai dai babu kowa yanzu to idan suka samu dala ki ga musu shalale na buƙatar suna na kamar alkali raliya bello fashion ita ce na zo ne ina so mu tattauna wata magana a kanta ok amma gaskiya akwai abu very urgent da ya kamata a ce na yi a waje so ba zan iya koma office yanzu ba <laughs> ai ni kaina ba na so mu tattauna da kai a nan cikin office na so mu tattauna a waje to idan ba za ka damu ba ka biyo ni na gama abin da nake sai mu tattauna ko zan iya bin ka duk inda zaka je in ka gama duk uzurin ka sai mu tattauna inda kake so to shikenan mu San da zuwa hajiya. sani Zainab ya cikin nata. Da sauki. Radiya. Mm, sannu. hanya. Alhamdulillah. Zainab tana faɗa mana na kamo hanya da ta. ki daure ki ci abinci raliya ta rabin ki da abinci tun jiya da daddare ba na jin yunwa zainab ba na jin zan iya cin wani abu haba raliya ba sai ki zauna da cikin ki ba komai a ciki ba zuba mata abincin ni zan ba ta da hannuna hajiya ba kya bukatar ki daga hankalinki akan maganata in Allah ya ta samu lafiya dakta ba zan iya haƙura ba ita kaɗai fa nake da ita kuma ba zan so in rasa ta ba ka taimake ni don Allah kar ka gaza karki damu insha Allahu ba abin da zai faru zan tsaya tsayin daka a kanta in ga cewa na ceto rayuwarta wani dakta ma menene ne yake damunta to da farko dai tunani ne gaskiya ya mata yawa sannan kuma abu na biyu ta wadatu da aikin da take a ofis abin har ya kai ga <coughs> biyun nan sun haɗu sun kawo ta cikin yanayi da kuma halin da take ciki a halin da ke ciki yanzu tana dab da hawan jini ya kamata hasbunallahu wa ni'mal wakil na san za a rina tabbas na san akwai matsala babba da hakan take shirin faruwa insha Allah karki da ba za a rasa ta ba amma kuma me ya baki tabbacin haka dogon zance ne dakta wanda zan so ka san hakan amma sai mun zauna shikenan ah, hajiya ba matsala a koyaushe a shirye nake da sauraron abin da ki gaya mu ya kika ƙarji da jikin naki raliya ya zama dole ki cire damuwa daga tunaninki ki aje gefe kin ji ko to na gode ina fata baki a yanzu dai ba abin da yake damuna sai dai dan jiri ne da har yanzu bai gama sakina ba karki damu akwai ƙwayoyin magani zan baki idan kika sha an Allah da zaki samu sauki kin ji ko kuma anan zuwa an jima za a sallame ki insha Allah to doctor Allah ya ƙara sauki ta yi mamaki ko ba abin mamaki ba ne saboda ni ba ɗabi'a ta ce ba wa mutane mamaki yanzu kawai da wani abin mamakin ka zo ina nan akan bukata na neman alfarma a gurinka amma kuma ya kana matsayin mai ba mutane mamaki za ka nemi alfarma a kamar ya saboda ita kanta alfarma kamata a ce ka bata mamaki ah. ina son mutum mai kaifin basira da iya magana irin ta abin da nake so ni dai kuran ka ba dama mu koma ciki mu je mu tattauna akan abin da ya kawo nunan ka ba da haka yana da muhimmanci ina so ka sani ba bakonka annabinka Inda ka ce haka bismillah mu je ni da ke ni da ke da fatan jikin naki ya duk ababen da suke faruwa sun samu asali ne bayan shekara biyu baya da suka wuce to ni na gani ya kamata a ce ta tattara da tunani ta watsar tunda ba sai amfani ta da komai ba damuwa ba za ta bari na ba likita na yi ƙoƙarin haka amma abin ya kasa na kasa samun taimako daga zuciyata ta kasa mantar da ni damu da take zagaye da ni wallahi ni kai na zan so na ganta to ma wannan wace irin damuwa ce haka ya kamata in san ta ai tabbas tana cikin damuwa gaskiyar ta ne banda wadda ni na sani sai kuma wacce ita kadai ta santa amma ga ka gata nan tambaye ta ba na so in dinga tuna wannan damuwar umma idan ina tunata ita ce take sani cikin matsala wallahi ina ma ina to a zahirin gaskiya ya kamata in ce in san wannan damuwar in san dalilin wanzuwarta in san yadda aka ta samu asali to ina ganin ta hanyar haka ne zan yi kokarin ga na samu hanyar da za a kasara ta kana ka ne shi kuma Allah na shi matar mutum hakun ita ce kabarin shi ni da ke ni da ke wannan kuma waye shine abbas wanda raliya ta so sun yi soyayya da raliya kamar ba za su taɓa rabuwa ba amma saboda mahaifinta ya zaɓa mata wani mai suna kamal shi ya sa ta rabu da wannan abbas ɗin ta bi zaɓin mahaifinta wata rana bayan an yi musu baiko mahaifinta ya sauko daga sama ofis ɗin shi ya yi wajen mota kai kai kuma na shiru mana za a iya jin mu kun san bature ma na cewa bango ma yana da kunnuwa balantana mu mutane sai dai ko an kai zaka je ka faɗa wai zai ji mu bayan mu kaɗai ne a cikin kamfanin nan yanzu ya fita ya ban mu fa'anan ba wanda zai ji abin da duk muke faɗa wai kai me kake shiri yanzu <laughs> ai ni yanzu jira nake kuna a ɗora mana aure a ƙara masa gudu ƙara mai gudu kamar ya kenan ka ji dan ƙauye ko kai baka san ƙara gudu ba abin da nake nufi shine in kashe shi ya bar duniya ita kuma yar tasa in ta ci gaba da bani haɗin kai mu zauna lafiya in kuma ita ma ta man gaddama ita ma ta bar duniya <laughs> to ba wannan ba bana ta wannan ta kaina nake yi yanzu idan Allah ya sa aka ɗaura auren nan ni me nawa kai zan ɗaura ka a matsayina ne sa'annan kuma zan buɗe wani babban kamfani zan same sunan mahaifina sakamakon wahalan da mahaifina ya sha wurin gina wannan kamfanin kai zan ɗaura ka a can <laughs> yauwa akwai yau kuma akwai waɗansu mahimman takardu na wasu kamfanonuwa da wasu ƙaddarori yau da aka rubuta sunana a an mallaka masa sun zama Allah yana gawa ba ba ba sauki ba ka bari kawai zauna kan kujerar fara ganin ka tukuna ka zama MD mun zama su kuɗi haƙuri ki haƙuri raliya zai samu sauƙi da ikon Allah safi me ya samu abba na mun fito daga ofis sai ya ce zai je ɗauko wani abu ya mantuwa muna yana fitowa sai na gan shi yana dafa kirji yana numfashi da ƙyar da ƙyar sai na taho da shi ya shiga mun tawo gida sai na ga abin ya yi tsanani sai ce mu ce asibiti in na zo asibiti sai in kira wuki bayan likita ya gama duba shi bai faɗa maka abin da ke damun shi ba ya kwantar da shi ya mai allura ya ce zai samu bacci in ya farfaɗo zai yi magana da wanda ya kamata

ku yi mishi korar kare Waya nan wayannan duk fayil ɗin kamfanin yana ne. da wasu takardun da na rubuta sunan shi amma na sauke na sunan shi a ciki na rubuta sunanta ki ɗauke su iyayenki kuma na baki dama ki zaɓi duk namijin da kike so wanda zai kula da ke da kuma hakkin aure ke kuma maryam ina son mu hafi juna tun farko ban zaci haka mijin keke ba alhaji karsani komai amma ni zan nemi amincewarka da yafiyarka saboda gazawa da na da kasu kula da ne da kai da yar da muka haifa ka yafe mu ba komai na haife miki yan sun kamata ne ki rike su iyayenki da Allah ki musu biyayya kamar yadda kika yi Allah a kullum ina alfahari da ke Allah Abba ban gane wa'annan maganganun da kake min ba kana so ka ce wasiya kake bar min kenan Abba ne ai mutuwa sai wa'adi ya yi. ba ciwo ba ne ajali ilele na yi sabo da ke ne ki ci gaba da ladabi da biyayyar nan allah ya saka miki Aşır. Bashir don Allah kai haƙuri. Na san ba ni da kirki kuma ban kyauta ba akan abin da na yi. Amma a yau na dawo domin in gyara kuskure. Ina jinki. Mahaifina ya amince ni da in aure Abbas. kuma ya janye baikon da ya yi da gaske kike yi kwarai kuwa to zan gaya miki gaskiya babu wanda ya san inda abbas yake sai allah ni kaina shigowa ɗaki na na tarar da wasiƙarsa ya ajiye kashe garin ranar da aka yi miki baiko kuma ina so ki san cewa barin shi gari yana da nasaba da baiko da aka yi miki ba tare da shi ba tun daga ranar na nemi wayarsa na ji ta a kashe na buga wayan na buga wayan har na haƙura Bana tsammanin za mu sake haɗuwa da abbas marasa abbas har abada ba wanda isa ya ce ga inda yake ni yanzu na zama tamkar maraya ba ni da aboki kamar shi haƙiƙa an ci amana kuma a halin da ake har yanzu kamar bai haƙura ba ya kai ka san haka ta sadi. saboda mun haɗu da shi nan asibiti ya zuwa same ni sai ce min yana so mu keɓe akwai abin da ke so mu tattauna a kai ina sauraron ka likitoci na ganin mutane a asibiti ko a gidajensu domin nan ne filin daga a wurinsu amma na zaɓi mu haɗu da kai ana ban yi mamakin buƙatar ka gani a nan gurin ko saboda me yasa saboda ka san an ce ra'ayi riga yadda kake so haka zaka sata a ga yamma me kake so game da raliya ni ne ya kamata a ce na auren raliya har an yi mana bai da ita na yi ɗawainiya da ita sosai sannan na sha wahala a kamfanin mahaifinta daga baya suka yi wacce kali da ni suka kore ni to abin gaida wannan magana ta shafe ni ba wutar fansa da take ruruwa a cikin zuciyata ina so in rama ta kowane irin hali mahaifinta bai wuce sauran kwana uku ko biyu zai rasu ba ya rubuta sunana akan waɗansu takardu na waɗansu mahimman kaddarori bayan rasuwar mahaifinta har zuwa yanzu sun danna takardun kaddarorin san hana ni to ai ban gaida wannan magana ta shafe ni ba wannan magana hukuma ya kamata kai wani sosai a kwatan ma hakkin ka ko kuwa ya kamata a ce ka fahimce ni domin ina gani akwai abin da za ka iya gaskiya bana tunanin za mu samu fahimta da kai bayan wannan abin da na maka ni ya ɗauka ka kira ni ne saboda maganar patient ita ko kuma akwai wani gudunmawa ko taimako da aka iya ba akan halin da take ciki amma tunda ba wannan bane kai hakuri sai anjima. idan dai har in ka amince da bukata ta don na tabbata ko a wurin aiki ka ba taɓa samun wayannan kuɗi a matsayin albashi ba a tunanin ka kenan amma da za ka san yadda mu yake a zahiri da baka ce haka ni dai kawai dai bukata ta kurin ina so ka salwantar mun da rariya kurin alaki ya rage gare ka kawai ina zuwa barin jiyan ɗauko maka abin da za ka ci gama ƙoshi da shi bismillah ga duska masu gidan rana kenan idan babu kuɗin adam ya wulaƙanta shi za ka ke bauta musu kenan to ai kwamun ai su ke bauta ma saboda in ba don so ba za ka dinga tashi da sanyin safiya kana tafiya asibiti ba <sighs> mu ci gaba da tattauna abin da yake tafa da mu kaga tun da kai ta ne likitan rariya so nake kudin ka bata guba a matsayin magani ta sha shikenan sai ta rasa ranka kaga shikenan ka mallaki wayannan kudin da wanda za su zo ma nan gaba kuma babu wani wanda zai zarge ka saboda kai likitan ta ne ya abin da nake bukata kenan a ka. amma ya kamata ka gane cewa ni likita ne mai cetar ne ba mai kashewa ba sannan kuma kafin zauna ƙasar nan sai da na yi shekara ɗaya da kimanin goma a ƙasar waje ba ka tunanin cewa babu irin kuɗin da ban gani ba idan ina so in kashe mutum in samu wannan kuɗin abu ne mai sauƙi ba sai na kashe fishan dina ba yanzu kai ba jus na baka ba eh ga zan iya kashe ka kenan zuba ma guba bayan nan da awa biyu uku ko biyar in ka wannan gurin sai ka je ka mutu a wani kuɗi ba wanda ya san ka zo guri na